Yau ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai fara ziyarar kwanaki uku a ƙasar Kenya, inda zai halarci taron jajen kisan sojojin Kenya da ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda na Al-Shabaab na Somalia suka yi a ranar sha biyar ga wannan watan. Sa'an nan daga bisani ya halarci wasu taruka na diflomasiyya da ma bunƙasa cinikayya ko kasuwanci tsakanin 'yan ƙasar ta Kenya da na Najeriya wanda shi shugaba Muhammadu Buhari da takwaransa za su jagoranta. daga bisani ne shugaba muhammadu buhari ranar juma'a ake sa ran zai halarci taron shugabannin kasashen afirka wanda za a yi a addis ababa ta ƙasar ethiopia a hurumin nan na tarayyar Afirka domin tattauna sha'ani da haɗa cinikayya da tsaro da sauran abubuwan da mahalarta taron za su gabatar. Akan haka ne na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakakin shugaban ƙasa na Najeriya domin in ji ƙarin bayani akan wannan ziyarar ta Muhammadu Buhari. Ita ziyara ta Kenya ziyara ce ta mai mulki na Najeriya da zai kawo tsara ƙasa wadda take ‘yar mu ce Kenya wanda yake muna da tsohuwar dangantaka shekara da shekaru. Kar a manta cewa a baya can har gudunmuwa iri-iri mun kawo mayakan mu na Najeriya su zo su taimaka wa wannan ƙasa domin su zamu zaman lafiya su kansu da kwanciyar hankali a sake gina wannan ƙasa. Kar kuma a manta cewa a yanzu haka muna da matsaloli iri guda da mu da ƙasar Kenya. Ka san fitinar Al-Shabaab dinnan da fitinar Boko Haram dinnan duka sun haɗe a cikin dangantaka da suke da ƙungiyar ISIS din maganin shigar makamai irin kasashenmu domin a yi barna da su. Addis Ababa ta san cewa duk watan ɗaya na sabuwar shekara shugabannin Afirka sukan yi taro a Addis Ababa domin su tattauna akan harkokin Afirka. Saboda haka abin da zai kai shugaban kasa zai yi muhimmin jawabi kuma a wannan taro kamar yadda ake sare insha Allah. Yanzu kana ganin cewa tarukan nan da zai yi a Kenya da kuma Addis Ababa kamar za a iya cewa kungiyar tarayyar Afirka za ta iya yin wani matsayi ne na musamman akan matsalar tsaro da ke haddabar wannan sashe na nahiyar Afirka? A sosai kuwa don kasancewa ai shi shugaban Muhammadu Buhari a matsayinsa na shugaban Najeriya shi ne shine shugaban kwamitin tsaro na kungiyar haɗin kan Afirka. saboda haka wannan ajanda tana da muhimmanci a gare shi kuma ka san wannan magana ta yaƙi da rashawa da cin hanci da yake yi ni fa ina ganin hangen da ake ma fa abin nan Afirka ma za ta ci moriyar abubuwan nan da suke fara yadda ka ga kasashen duniya yanzu suka fara sa ido akan abin da ake yi a Najeriya suna yabawa suna karfafa gwiwar a ci da yi don haka kamar za a iya yin wani matsayi na yadda kasashen Afirka za su taimaka wa juna gurin yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da ke durƙusa da ci su kenan ina ganin lalle a saurari shi jawabin shugaba Muhammadu Buhari abubuwan nan za su taso a ciki insha Allah Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da dai da shi dangane da ziyarar kwanaki uku da shugaba Muhammadu Buhari zai kai kasar Kenya da Ethiopia Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya